Jama'a barkamu da warhaka ni ce Maryam Dauda ga labaran Afirka. Jami'an diflomasiyya daga kasashe 196 sun gana a Marrakesh na ƙasar Morocco don duba yadda za su fito da cikakken shirin kiyaye dumamar yanayi. Ministan tsaron ƙasar Kanada Harjit Sajjan ya kai ziyara a Bamako yayin da ƙasar ta Kanada ke son ta ƙara tura dakarun wanzar da zaman lafiya ta nahiyar Afirka tare da Majalisar Ɗinkin Duniya. shugaban wata a adawa a afirka ta kudu julius malema ya gurfana gaban kotu kotun tsarin mulkin ƙasar ivory coast ta tabbatar da samun nasara bayan kuri'a raba gaddamar da aka jefa akan yin sabon kundin tsarin mulki mutane wajen 200 sun yi zanga-zanga akan hukuncin da wata kotun ƙasar uganda ta yanke game da rufe wasu makarantu masu zaman kansu labaran afirka kenan sai kuma allah ya sake haɗa mu ku huta lafiya